a daina yi wa 'yan fim kallon 'yan iska domin ba 'yan iska ba ne kuma ba mutanen banza ba ne cewar jaruma hawa waraka fitacciyar jaruma a masana'antar fina-finai ta kannywood hawa abubakar wacce aka fi sani da hawa waraka ta yi kira ga masu cewa 'yan fim musamman mata 'yan iska ne da su daina yi musu irin wannan kallon domin ko su ma mutane ne kamar kowa za su iya yin kuskure kuma za su iya yin daidai jarumawa waraka ta ce ya kamata a rinka kallon su kamar sauran mutane in dai adalci ake so a yi musu to wannan dai za iya cewa wani tsohon rashin fahimta ne tsakanin jaruman kaniwood da al'ummar gari ko kuma mu ce ma'abota kallon fina-finan na hausa ma'ana dai wannan ba sabon abu bane domin ko za a iya cewa abin ya faru ne tun lokacin da aka kirkiri ita kanta masana'antar ta Kannywood wanda har yanzu kuma ita wannan rashin fahimta tana nan wato tsakanin jaruman masana'antar da al'ummar gari abin da kuma yawancin al'ummar gari suke yawan faɗa akan jaruman na Kannywood shine cewa ba su da kunya da tarbiyya ta addini hasali ma suna gurɓata tarbiyya da al'adar malam Bahaushe. Oh, oh, oh, oh. oh. wanda su kuma ta bangaren jaruman ba su taɓa yarda da wannan tuhuma da jama'ar gari suke musu ba hasali ma suna cewa su ba marasa kunya bane kuma ba marasa tarbiyya bane sai dai ma su mutane ne masu gyaran tarbiyya da ilmantar da al'umma sai dai har yanzu ba a samu matsaya guda ɗaya ta fahimtar juna ba domin ko su dai har kullum jama'ar gari suna nan akan bakar su. cewa jaruman Kannywood ba su da tarbiyya inda su kuma jaruman su ma suna nan akan bakar su. cewa su fa masu gyaran tarbiyya ne To ita ma dai jaruma Waraka ta yi magana kamar da yadda aka saba ji daga bakin jarumai inda take tabbatar da cewa 'yan Kannywood ba 'yan iska ba ne don haka a daina yi musu kallon mutanen banza marasa tarbiyya da kamun kai. Duk ma abota kallon fina-finan Hausa dai sun san irin rawar da Hauwa Raka take takawa a cikin yawancin fina-finan da take fitowa, musamman ma waɗanda ta yi suna a rol ɗin karuwanci da shirya tuggu gami da manaƙisa. Wannan ne ya sa muka yi mata wannan tambayar. Inda ta bamu amsa da cewa ba halina ba ne, yanayin rol ɗin ne haka, kuma idan za a kalle ni a matsayin karuwa, ai na fito a fina-finai da dama a wata siffar. Kaga na fito a matar aure mai haƙuri da biyayya ga mijinta da iyayenta. don haka fim ne yake zuwa da haka waraka ta ci gaba da cewa amma yanzu da muke magana da kai a natsa ka same ni don haka rayuwar cikin fim daban wadda muke yi a waje daban domin a fim ana son a nuna faɗakarwa ne yadda mutane za su fahimci saƙon don haka masu kallon mu su gane abin da muke yi a fim rayuwar mu ba haka take ba daga ƙarshe kuma sai jarumar ta ƙarƙare da cewa don haka a daina yi mana kallon 'yan iska don babu wanda zai so ya ga ya lalace ko wani nasa don haka idan aka ga mun yi ba daidai ba a rinka yi mana addu'a ta alheri ta haka ne za mu gyaru to Allah dai rufa asiri kuma ya mana mai kyau a duniya da lahira amin summa amin